الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <clears throat> نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ne darasi na 204 a karatunmu na littafin bulugun mara muna cikin kitabul hajji babi na shida babu sifatil hajji wa dukuli makka kuma za mu karanta hadisin 21 zuwa 23 a wannan babin insha Allah waɗannan hadisai ibn hajar ya kawo su saboda su karantar da mu hukuncin jifar jamura a lokacin aikin hajji hukuncin jifa ta aljamura yani ahkamu ramyil jima'a وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكره حديث من عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل البيت عن يساره wato عبد الله بن مسعود يا سكا كعبة تنهبونسا a lokacin في ya abdullahi bin mas'ud ya yi aikin hajji a lokacin da ya tafi aikin hajji akwai tabi'ai suna tare da shi saboda haka suna ganin yadda yake aikin hajjinsa tun da shi sahabi ne sun tabbatar abin da ya aikata ya koye shi ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna ba da labarin yadda abdullahi bin mas'ud ya yi jifa a lokacin aikin hajji annahu ja'al baita an yasarihi ya sanya nahiyar ka'aba tana ta hagunsa wa minan an yaminihi kuma mina tana ta damansa saboda idan ka tafi wurin jifa yana tsakanin mina da makka makka tana ta hagu da kai idan za ka yi jifa irin wanda abdullahi bin masudi ya yi wato dole ne za ka sanya makka shine ka'aba domin albaitu ana nufin ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba kuma a garin makka yake saboda ka za ka sanya makka tana hagu da kai mina tana dama da kai ورمى الجمرة بسبع حصيات كما عبد الله بن مسعود يجي في جمرة لتقوى بدا بقي ابن حجر آه، تكن فتح الباري وتوا كركشن شرح وانا حديث ينا جزء الى اوك شرح من قريب يلد ثمانين دقاء ابن حجر يجي الجمرة اسم لمجتمع الحصر asali da larabci idan aka ce aljamra wato shine tsakuwa idan sun taru a wuri guda shi ake kiransa aljamra idan aka samu taron tsakuwa wuri guda to ana kiran shi aljamra sun biyar da zalika da cikin ma'in na ha. mutane suna haduwa duk shekara lokacin aikin hajji kowa zai tafi da tsakuwa guda bakwai ya yi jifa kaga tsakuwan za su taru saboda ka taruwan nan shi ake nufi da aljamra saboda ka idan aka ce ramal jamrata ya yi jifa a inda tsakuwa suka taru bisab'i hafayatin da tsakuwa guda bakwai bayan abdullahi bin masud ya yi haka Wakala, kuma sai ya ce haza maƙamun ladi unzilat alaihi suratun baqara wannan gurin da na tsaya shi ne wurin tsayuwar wanda aka saukar masa da suratul baqara waye aka saukar masa da suratul shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar da cewa abinda ya aikata din nan ya gane ya gano shi ne wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayan ya yi jifan yake gaya waɗanda suke tare da shi ya ce kun ga wurin nan hazal maqam wurin tsayuwan nan allazi unzilat alaihi suratul baqara shine wurin tsayuwar mutumin nan da aka saukar masa da suratul baqara ibn hajar yake muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun daidaita wajen riwayarsa wato al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabul hajj babu rami al-jimar min batn al-wadi sannan yana babu rami al-jimar min sab'i hafayatin kuma yana babu marrama jamrata al-aqabati faj'ala al-bayta an yasarihi kuma yana babu yukabbiru ma'a kulli hafatin babuka daban-daban wadanda al-imam al-bukhari ya sanya wannan hadisin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul hajji babu rami jamratul aqabat min batni alwadi wa takunu makkatu an yasarihi wa yukabbiru ma'a kulli hafati wato asali yanda hadisin nan ya taho akwai labari game da shi wanda shi ibnu hajar bai kawo ba sai ya dade mahallu shahid kawai akwai malamin da ake kiransa al-imam yana daga cikin malaman farko idan aka ce malaman farko su ne tabi'ut tabi'in waɗanda suka biyo bayan tabi'ai suleiman bin mihram shi ne imam A'amash. Allah ya kara masa rana wato shine ya bada labari al A'amash ya ce yace sami'tu ya hajjaj yaqulu 'ala al-minbar ni naji hajjaj bin yusuf wani wanda ya taɓa yin mulki kuma jama'a da yawa ba su ji daɗin yadda ya mulkin ba saboda bai ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma dan da malaman tarihi da yawa suka ba da labari a kansa al-Hajjaj bin Yusuf a lokacin da yake yake mulki al-Imam al-A'mash yace naji al-Hajjaj ala minbar yana kan minbari yana kan minbari saboda shugaba a wancan zamani duk wanda ya zama shugaba ne to dole za a samu yana jawabi yana huduba kamar yanzu ba a hawa mimbari idan sarakuna shugabanni za su yi jawabi amma zamanin da idan shugaba zai yi jawabi ya kan hau mimbari alhajjaj yana kan mimbari yana magana game da alkur'ani idan zai kira sunan sura ba zai kira ta sunanta yadda muka santa ba alhajjaj bin yusuf misali idan zai ce suratul baqara sai ya ce suratul lati yuzkaru fiha al-baqara suran nan da aka ambaci labarin saniya a cikinta ita ce suratul baqara saboda akwai labarin saniya dalilin labarin saniya yasa ake kira suratul baqara da wannan sunan to shi al-hajjaj bin yusuf ba zai kira suratul baqara haka ba sai ce suran nan da aka faɗi labarin saniya a cikinta aka zai kira suratun ba zai danganta suran ga albakara kaga in ka ce suratun surar saniya to shi ba zai faɗi haka ba idan misali suratun al'imran ne fa sai ce suratun lati yuzkaru fiha alu imran suran nan da aka faɗi labarin kakan annabi isa alaihi salam shine imran mahaifin maryam uh, shi iyalinsa da aka ba da labarin su a suratu al-imran shi yasa aka ba mu sunan wato wannan sura sunan al-imran saboda aka ba zai ce suratu al-imran ba sai ce suran nan da aka ambaci al-imran idan zai magana akan suratun nisa ba zai ce suratun nisa ba sai ce a suratul lati yuzkaru fiha nisa'u suran nan da aka ambaci labarin bayani game da hukuncin mata ina suratul nisa maimakon ya ce suratul nisa la ba zai faɗa haka ba وكان لا يرى إضافة الصورة a jingina wata suran al بعد ga wani suna. La القرآن قوان السنة لا سورة القرآن بعد ga wani suna? wato ba za ka ce suratul falak suratul nas suratul ikhlas ba shi alhajjaj bai yadda da haka ba yana ganin ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi yasa kafin ka yi inkarin abu ya kamata ka yi bincike saboda sau da yawa za ka yi inkari ka musanta abu alhali yana da asali daga manzon Allah don haka ya sa inkari jahilci wannan shine ka'idar ilimi duk wanda zai ce babu to ana ɗaukansa saboda musantawa ba ilimi ne tabbatarwa shine ilimi to idan mutum zai rika kore abubuwa ba tare da hujja da bincike mai yawa ba zai fada ga kuskure Alimamul Aamash shi ne Suleiman bin Mihran wato ce da kunnuwansa ya ji alhajjaj bin yusuf a kan mimbari yana inkarin waɗannan surorin ba amma bai tanka mishi ba saboda haka sai ya zo ya samu wani malami da ake kiransa ibrahimun naka'i ibrahimun naka'i shi ma yana cikin malamai eh, fitattu shahararru na zamanin farko ya ce masa ka ji labari ga abin da ya faru na saurari al-hajjaj yana hudu ba yana inkarin wasu surorin alkur'ani da ake jinginawa ga wasu sunaye shi bai yadda ba to sai shi al'imamun nakhai wanda shi ake asalin sunansa ibrahimun nakhai sai ya ce abin mamaki to barin gaya maka wani hadisi inda shi ibrahimun nakhai ya ce haddasa ni abdurrahman bin yazid an nakhai akwai tabi'i babban tabi'i saboda tabi'ai akwai manya akwai ƙanana manyan tabi'ai su ne waɗanda sun yi zamani har da su Sayyidina abubakar Sayyidina umar Sayyidina usman Sayyidina ali waɗanda ana kira su manyan tabi'ai amma ƙananan tabi'ai za ka samu ba su ma ga Sayyidina abubakar Sayyidina umar Sayyidina usman Sayyidina ali ba sai dai misali sun iya ganin su abdullahi bin umar abdullahi bin abbas waɗanda dama matasa ne a zamanin manzon allah saboda haka su suka mutu da ƙarshe a ƙarshen rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i bai ga waɗancan manyan sahabbai ba ba a sanya shi a cikin manyan tabi'ai shine shi Ibrahimun Nakhai yace naji Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai ya karantar da ni wani labari annahu ma'a ibn Mas'ud ya taba yin aikin haji tare da Abdullah bin Mas'ud shi wannan taji'in abdurrahman bin yazid an ya taba zuwa aikin haji tare da Abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda a lokacin da aka gama aikin haji hina rama jumrat aqaba ranar sallah ranar sallah ake jifan da ake kiransa jumratul aqaba wurin jifa guda ɗaya ne saboda haka a ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja abdullahi bin masud ya taho ya yi jifa fasta tsallar wadi wato sai ya shiga ta cikin kwari domin wurin jifan yana kwari idan ka tafi yankin hajji za ga wurin jifa a kwari yake ko da yake yanzu an cike saboda ginin da aka yi a wurin amma duk da haka za gane cewa wurin jifa yana tsakanin manyan duwatsu guda biyu ba zamanin da wurin jifan yana kwari hatta idan haza bi shajara har sai da abdullahi bin masud ya zo daidai da wata bishiya da take gurin wato a lokacin akwai bishiya ma a wurin da ake jifa yani kana hunaka shajara inda jamra i'tarabaha abdullahi bin masud wato sai ya zo daura da wannan bishiya wa ja'ala al-baita an yasarihi ya maida ka'aba tana hagu da shi wa minan an yaminihi mina tana dama da shi farama bi sab'i hasayatin sai yayi jifa da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasati yana kabbara tare da kowace tsakuwa duk sa'ilin da zai jefa tsakuwa sai yayi Allahu akbar yana jifa tare da kabbara yana jefa tsakuwan yana kabbara riwaya ta al-Imam Muslim a riwaya ta al-Imam Muslim a lokacin da Abdullah bin Mas'ud yayi wannan jifan qila lahu sai aka ce ma Abdullahi bin Mas'ud inna nasa ne yarmunaha min fawqiha ai wasu mutane ta sama ta saman tudu suke jifan tsakuwan ba ta ƙasa ta kwari din ba saboda wurin jifan a kwari yake shi ko Abdullahi bin Mas'ud ya shigo ta kwarin ne sai aka ce mai ai wasu daga saman wato tsaunin suke jifa shi ne ta Abdullahi bin Mas'ud ya ba su amsa yace min hahuna kun ga nan dinnan inda na tsaya wallazi la ilaha gairuhu ina muku rantsuwa da wanda ba abin bauta koma bayansa qama alladhi unzilat alaihi suratul baqara nan ne gurin da mutumin da aka saukar masa da suratul baqara ya tsaya yayin nasa jifa wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. lafazin da yazo a eh, sunan abi dawud yana babu babun fi ramyil jimar lamman taha ila jamratul kubra a ranar goma ga watan zulhijja abdullahi mas'ud ya iso wurin babban cifa babban jamra ita ce jamratul aqaba ta ƙarshe ja'alul ta an yasarihi wa minan an wa ramal jamrata bi faqi hasayati ya sanya makka tana hagunsa mina tana dama da shi ya fuskanci wurin jifan sannan ya yi jifa da tsakuwa guda bakwai bayan ya gama jifan sai abdullahi bin masud ya ce haka za ramar labi unzilar alaƙi suratun baka yadda kuka gana yi jifa wurin da kuka gana tsaya yanayin tsayuwar tawa ya ce haka wanda aka saukar da suratun bakara ya yi gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma bai kira manzon Allah ba sai yace yanda nayi haka mutumin da aka saukar masa da suratul baqara shi ma yayi sai ka san wa aka ba suratul baqara manzon Allah ne to anan Abdullah bin Mas'ud kaga ya kira sura ta alqur'ani da sunan suratul baqara Allah ya samu gani shi alhajjaj bin Yusuf baya son a kira sura a ce suratul baqara sai a ce suratul lati fiha suran nan da aka bada labarin saniya to ga abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah yana cikin wadanda suka fara musulunta as-sabiqun al-awwalun yayi rayuwa da manzon Allah gashi shi da kansa ya kira suratul baqara shine abin da Ibrahim an hadisin da ya karanta wanda abdurrahman bin yazid naka iya ba da labari da shi aka yi aikin hajji tare da abdullahi bin mas'ud shi abdullahi bin mas'ud ya rasu a lokacin uh, zamanin halifancin sayyidina usman lokacin sayyidina usman yana da uh, hijira tana da shekara 32 zamanin sayyidina usman yana shugabanci a lokacin ne abdullahi bin mas'ud ya rasu saboda ka ba wai abdullahi bin masudi yana faɗa saboda martani ga alhajjaj ba ne a lokacin an haife hajjaj amma shekararsa tara kawai yana ɗan ƙarami yana shekaru tara da haihuwa saboda ka abdullahi bin masudi ya rasu alhajjaj bai ma balaga ba kaga kenan hadisin abdullahi bin masudi ya faɗe shi tun kafin alhajjaj ya yi inkarin jinkina sunaye ga surorin alkur'ani abin da ya kamata mu sani shine surorin nan da kuke gani na alqur'ani la shakka duk da cewar akwai sabanin fahimta da aka samu wajen malamai sunayen suna da dangantaka suna da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen su suna da asali daga manzon Allah da kuma sahabbai don haka babu wata bid'a game da sunayen alqur'ani idan aka ce suratul baqara haka ne aka ce suratul ali imran yanda ka gani haka ne Ba ka da wata hujjar da za ka musanta wani abu daga ciki wanda shi ne abin da al ya aikata yana yi nan take wani malami ya je ya samu wani tabi'i ya ce kaji kaji sai tabi'in ya ja hadisi yace to ga Abdullahi bin Mas'ud ya kira bakara da suna suratul bakara suratul bakara shi ba ba ya bace sahabin manzon Allah ya kira ta da wannan sunan in ka duba fatawar lajina mujallar na shafi na goma sha shida da littafin al-imamu suyuti al-iskan fi ulumul qur'an akwai littafin da ya rubuta game da ulumul qur'an yana mujallar na farko shafi na 148 inda ya magana game da asalin sunayen al-qur'ani daga ina suka samu asali wato da yawa sunayen suna da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar a nan, akwai abin da zamu lura da shi abin da zamu lura da shi abdullahi bin mas'ud ya yi jifa da ya yi jifa ya rantse da Allah ya ce inda na tsaya dinnan nan ne wajen da mutumin da aka saukar mata suratul bakara ya tsaya abin lura ne shi ne ta abdullahi bin masud da ce wanda aka saukar mata alkur'ani ba domin gaba ɗaya alkur'ani an saukar da shi ga manzon Allah ne yasa ya ce wanda aka saukar masa da suratul bakara a nan ya tsaya sai ya ware suratul baqara kadai ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin fathul bari eh, mujallal na uku shafin 581 me yasa abdullahi bin mas'ud yayi haka ibnu hajar yake zahiri abinda yasa abdullahi bin mas'ud ya jingina suratul baqara kadai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'anin gaba ɗayansa ba saboda inna kaseeran min af'alil hajj madhkurun fiha yanzu ana lokacin aikin hajji ne saboda haka ya kamata idan za ka ba da hujja ka ba da hujja da surar da take da alaka da aikin hajji saboda haka yasa abdullahi bin masud ya musu ishara domin a alkur'ani wato suratul bakara ta yi bayani mai yawa game da aikin hajji wanda a ciki ne ma Allah ya kawo maganar aikin hajjin gaba ɗayansa فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المنازل وتكمر عبد الله بن مسعود ينا نفي tsaya كنغ إند نتايا ديان دني حكني wanda aka saukar mar da hukunce-hukuncen aikin haji shi ma haka ya yi wato kamar yana nufin wanda aka saukar da dokokin aikin haji shine annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ma haka ya aikata munabbihan bizalika ala anna af'al al-hajj tawqifiyya wato yana mana ishara Abdullah ibn Mas'ud yana mana ishara da cewa gaba ɗaya aikin hajji babu ra'ayi gaba ɗayansa aikin hajji babu ra'ayi babu ganin dama ba fahimtar wani malami gaba ɗaya aikin hajji ya taƙaita ne ga yadda annabi ya karanta da shi saboda duk aikin hajjin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan maimaitawa kuzu an nima kuzu anni kun ku dauki fa aikin hajjin ku daga aiki na ku dauki aikin hajjin ku daga aiki na wanda yana tabbatar mana in kai aikin haji ba irin na manzon Allah ba kai aikin banza yayi ta fada yayi ta fada shi yasa Abdullah bin Mas'ud da ya aikata haka idan aka yi koyi da shi za a ce ai ga yanda Abdullah bin Mas'ud yana gamawa sai ya ce kun ga inda na tsaya haka manzon Allah ya tsaya yanda nayi haka manzon Allah yayi saboda ba shi da ra'ayi cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala ibn hajar yake wa qad ajma'u ala annahu min haythu ramaha jaza amma malaman sunna gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewar ba dole bane sai kai irin yanda Abdullah bin Mas'ud yayi ba dole bane sawa'un istaqbalaha aw ja'alaha an yaminihi aw yasarihi aw min fawqiha aw min asfaliha kaga shi Abdullahi bin Mas'ud ya saka maka na hagunka, mina damarsa ya fuskanci wurin jifa ya jefa da tsakuwa guda bakwai to ko da zaka juya ka koma ta gefe can maka ta dawo damarka mina ta koma hagunka kai jifan jifan ka ya inganta duk malaman suna sun yarda shi Abdullahi bin Mas'ud ya yi jifa ta ƙasa jifar jamra a ranar goma ga wata shine jamratul aqaba ta ƙasa ya yi jifin ba ta sama ba amma da za ka yi jifan ta sama jifin ka ya inganta duk malaman suna sun yarda da wannan babu wani sabani a kai amma abdullahi bin masud sahabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da zai karantar dole ya karantar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yi sa abdullahi bin masud ya karantar da mutane yanda shi manzon Allah ya aikata illa dai abinda malamai ke cewa wanda ya yi kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya yi to yana kasancewa mafi falala saboda aikinsa ya fi kamanni da na annabi sallallahu alaihi wasallam amma muhimmin abu shi ne dama jifan kawai ake bukata idan dai ka yi jifan kuma tsakuwa sun kai guda bakwai ta ko'ina ina kai in ma ka yi ta yadda abdullahi bin mas'ud ya aikata ko saɓanin haka ko ta sama ko ta ƙasa jifanka yana inganta wasu jina bi hadar hadis alashkira tsoron jamarat wahida wahida kuma wannan hadisin da muka karanta ibn hajjar ya ce malamai suna kafa hujja da shi akan cewa jifa ba zai inganta ba sai idan mutum ya yi ɗaya bayan ɗaya domin in ka dubi hadisin nan abinda aka ce abdullah bin mas'ud ramal jamra bi sab'i ya yayi jifa da tsakuwa guda bakwai idan ka hada tsakuwanka a tafin hannu guda bakwai ka watsa baka yi jifar ba saboda shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka na abdullah bin Masudu ya karanta don haka dole ne ka yi shi ɗaya bayan ɗaya sharaɗi ne wannan wato dole ne ka yi jifan nan ɗaya bayan ɗaya har a samu tsakuwan sun kai guda bakwai saboda cikin hadisin da aka bada labari an ce ma a kulli hafatin duk sa'ilin da zai zai yi jifa sai ya hada jifan da kabbara ashe da a ce ya hada tsakuwan guda bakwai ne a tafin hannunsa ya watsa da kabbar guda ɗaya zai yi amma an ce duk sa'ilin da zai jefa tsakuwa sai ya hada da kabbara in ya jefa yana hadawa da kabbara kaga aka ce ya yi jifa da tsakuwa guda bakwai wanda ya nuna cewar ya yi kabbara sau bakwai kaga ya nuna ba watsa tsakuwan ya yi ba ya jefa tsakuwan ne ɗaya bayan ɗaya ibn hajar ya ce wa fihi ma kana sahaba alaihi min mura'ati halin nabi sallallahu alaihi sallam fi kulli haraka kuma in ka lura da abinda abdullahi bin mas'ud yayi yana karantar da kai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi sallam suna da tsananin kulawa sahabban manzon Allah suna da tsananin lura da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga suna tare da annabi a wannan aikin hajjin suna lura da duk abin da yayi daki daki hatta inda ya tsaya shine ta Abdullahi bin Mas'ud sai da ya tsaya wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yace kun ga inda na tsaya yanda nayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka sahabbai suna da tsananin kulawa da lura saboda kada su yi ƙarin wani abu cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam wala siyama fi a'malil hajj musamman game da aikin hajji saboda aikin hajji ya samu ya samu wani gargadi na musamman ko da yake ita ma sallah tana da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli amma aikin hajji ta inda yafi sallah tsanani shi sallu kamar aiki muni usalli sau ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa misali a hadisi yanda ya zo ba wai duk sa'ilin da za a yi sallah annabi yana faɗin haka ba la amma aikin hajji duk sa'ilin da za a yi wani aiki sai annabi ya ce khuzu anni manasikakum saboda haka yasa aikin hajji yake da tsanani akwai malamin da ke cewa babu ma sunna a aikin hajji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙe aikin yanda kuka ga nayi bai sassauta wani gefe ba wannan dalilin yasa malamai zaka samu akasarin ayyuka na aikin hajji suna cewa wajibi ne wajibi ne babu sassauci saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ku koya yanda kuka ga ina yi abinda nayi ku yi amma kamar ta sallah ba kowace sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama muni usalli ba abu ne wanda yazo marra wani sahabi ya bada labari inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fada a kowace sallah da hadisin ya samu riwayar sahabbai da yawa amma sai zama wanda ya bada labarin wato mutum guda ne bai samu riwaya mai yawa kamar yadda aikin hajji ya samu riwayar sahabbai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa shi yasa ibnu hajar yake wa zatiya ma fi a'malil hajji musamman game da aikin hajji saboda aikin hajji babu sassauci idan mutum ya yi wani abu sabanin yadda manzon Allah ya yi to ana masa tsoron karfa aikin hajjinsa ya samu na kasa. wa fihi takbiru inda rami hasan jimar wanda hadisin ya tabbatar mana ana yin kabbara idan za a jefa tsakuwa lokacin da ake jifa wa ajma'u ala anna man lam yukabbir fala sha'alai kabbaran nan eh, malamai suna cewa dan baka yi ta ba baka da wani laifi muhimmin abu shine jifa din amma dan mutum bai yi kabbara ba ba a cewa jifarsa ta bata inganta ba to abdullahi bin mas'ud ga wannan labari da abdurrahman bin yazid naka iya bayar wanda shi ne asalin hadisin da muke karantawa ya yace lamma faraga min rami jamratil aqaba bayan abdullahi bin mas'ud ya gama jifa ya gaya musu cewa wurin da ya tsaya shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to bayan ya gama jifa sai abdullahi bin masudu ya ce allahumma alku hajjan mabruran wa zamban magfura ya Allah ka sanya wannan aiki da muka yi saboda jifa shi ne aikin karshe jifa shi ne aikin karshe wanda in ka yi to shi shikenan duk wani abin da ya biyo baya sai dai a ce ka gyara amma aikin hajjin ka ba zai lalace ba Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya Allah ka sanya wannan aikin hajji da muka yi ya zama aikin hajji na kwarai kuma ka sanya laifukan mu da muke dauke da su wato laifuka ne da an riga an gafarta mana su eh, wannan shine asalin addu'an nan da ka je ana yi Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura Abdullah ibn Mas'ud shi ya fara fadin wannan addu'a a wurin da ya jifa jamratul aqaba wanda har ma malamai eh, wasu mutane sukan dade akan ce alhajjul mabrur wato alhajjul mabrur ana maka fatan kai aikin haji na kwarai asalin kalmar abdullahi bin mas'ud ce kuma addu'a ce da take da asali tunda abdullahi bin mas'ud ya yi ta a lokacin da ya gama jifar jamra <clears throat> wannan bayani da abdullahi bin mas'ud ya yi ya dace da maganar jabir bin abdullah hadisinsa da ya zo a sahih muslim hadisin da muka karanta hadisi na 2218 wanda shine hadisi mai tsawo da ya taho a wannan eh, babi jabir ya ce thumma sadaka a tariq al jabir shi ma yana da labarin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shiga hanya ta tsakiya domin hanyar tsakiya ita ce za ta kai ka jamratul aqaba allati takhruju ala jamratul kubra wannan hanya ta tsakiya ita ce take fitar da mutum ga wurin jifa mafi girma shine na ƙarshe saboda guraren jifan guda uku ne akwai jifa wurin jifa na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe na ƙarshen shine al'aqaba wato na ƙarshe ko a kira shi al-kubra hatta atal jamrata jabir yace sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wurin jifa allati inda shajara wurin jifan tana daidai da wata bishiya a wata bishiya a wurin faramaha bi tabi hafayati sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jifan da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hafatin minha yana kabbara tare da kowace tsakuwa ga kowane dutse sun ma kullu hafatin misla hafar hazafi rama min batnil wadi kamar yadda abdullahi bin masud ya faɗa abdullahi bin masud ya shiga ta ƙasan kwari ya yi jifa ne bayan ya gama ake tambayansa ai wasu suna jifa ta sama sannan sai shi abdullahi bin masudi yake rantsuwa wallazi la ilaha gairuhu ha huna qama allazi unzilat alaihi suratul baqara wato shi ya yi wasu ne yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi to shi ma jabir haka ya faɗa jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin jifa a ranar goma ga wata min batsulil wadi ta cikin kwari ba ta saman shi ba al-imam turmizi ya ce to bayanin da ya taho cikin hadisin Abdullahi bin masud da hadisin jabir bin abdullah al'amalu ala hadha inda ahli ilmi yaktaruna an yarma rajul min batsulil wadi yanda waɗannan sahabai suka ba da labari haka ake son kai naka jifa din wanda shine akasarin malaman sunna abinda suka tsaya a kai amma bai hana a samu sassauci ba rakhasa ba abu ahlil ilmi in lam yumkinhu an yarma min batn al rama min haythu qadara alai inda duk ka samu dama kana iya jifa ta saman ko ta kasa kamar yadda ibnu hajar ya fada wannan ba laifi bane wa illam yakun fi batn al ba dole bane sai ka shiga ta wannan hanya din to ya yi magana akan kan wato jifa ta jamra wanda jamra ita ce ake kira jamratul akaba wato wurin jifa na ƙarshe shi ne kaɗai wanda ake yi a ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah tunda ya yi magana a kan wannan sai kuma ya kawo mana hadisi ya tabbatar mana lokacin da aka so ka yi wannan jifa din hadisi na gaba وعن جابر رضي الله عنهما an karbo hadisi daga jabir Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa kala jabir ya ce rama rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljamrata yawman nahari mazan Allah ya yi jifar jamra ta ranar sallah ranar soke raƙumi shine yawmun nahari ranar sukan raƙuma wato ita ce ranar sallah jabir ya tabbatar mana jifan da annabi sallallahu alaihi wasallam yi a ranar goma ga watan zulhijja buhan ya yi ne da hanti kaga har lokacin masu haɓai sun gaya maka da wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yi jifa a ranar goma ga watan zulhijja haɓai sun faɗa da wani lokaci bayan azahar cikin dare ba buhan da hanti Allah ya kara musu yarda wato sahabbai sun yi hidima ga addini kwarai babu abin da suka rage mana na bayanai game da annabi sallallahu alaihi wasallam duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ibada sahabbai sun isar da sako Allah ka samu iya koyi saboda haka jifa ta ranar goma ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne da hantsi wa amma ba'da zalika amma bayan haka fa saboda ba jifa ba ta kare ba yi idan ka yi jifa a ranar goma ga wata ba ka gama jifa ba akwai jifan da za ka yi ranar sha ɗaya ranar sha biyu ranar sha uku sai ce to wannan jifa ta ranar goma ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta da hanzi wa amma ba'da zalika amma bayan wannan jifan fa'ida za da shamsu sai fa idan rana ta ƙara tsawon inuwanta zalati shamsu idan ta gusa daga tsakiyar sama idan rana ta matsa daga tsakiyar sama kaga yana nufin kenan sai bayan azahar ko daidai azahar rana ta bar tsakiyar sama lokacin ake jiba garwa muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi yana kitabun hajji babu bayani waqti istihbabir rami al'imamu muslim ya ce babin da ke bayani akan lokacin da aka so mutum ya yi jifa lokacin da aka so ka yi jifa a ranar goma ga wata wato shine da hantsi lafazin al'imamu muslim <clears throat> rama rasulullahi jamrata yawman nahari zuhan wa amma ba'adu wa amma ba'adu sai ya zamanto waɗanda suka rubuta bulugun maram aka samu sun yi kuskure sai suka sa wa amma ba'da zalika a hadisin al Muslim babu zalika Jabir ce wa amma ba'adu fa'iza idza zalat ash-shams wa amma ba’adu fa idza zalat ash ma'ana su guda ne wa amma ba'da zalika wa amma ba’adu duk ma'ana ɗaya ne amma dai tabbatar da kalma yana daga adalcin ilimi bayan ranar goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam jifan da yayi ba da hantsi bane wato ba da safe ba ne hantsi shi ne lokacin da rana ta daga bayan ta kullo ta daga ba ta kai tsakiya ba shi ne hantsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa ne da hantsi ranar goma ga wata kuma al-imamu bukhari shi ma ya ruwaito hadisin nan illa dai al-imamu bukhari bai ruwaito shi da isnadi ba shi yasa ibn hajar bai kawo riwayar al-imamu bukhari ba sai ya ce rawahu muslim amma hadisin yana sahihu muslim sahihul bukhari mu'allakan majzuman bihi al-imam al-bukhari ya kawo shi a rataye babu isnadi <clears throat> amma ya tabbatar da ingancin wannan hadisin na jabir yana kitabul hajji babu ramyil jimar kafin hadisi na 1746 don ka duba wannan badin gab da wannan hadisi al-imam al-bukhari yana kawo babu ramyil jimar sai kawo hadisin jabir amma babu isnadi idan al-imam al-bukhari ya kawo hadisi babu isnadi ya allaka mabadi shine ake kira rawahu mu'allakan rawahu mu'allakan akwai riwaya da Imam Bukhari yakan yi mara isnadi idan ya kawo hadisi cikin sahih Bukhari babu isnadi to wannan hadisin yana iya samun rauni saboda haka da yawa idan ka ji an ce ai an samu hadisi mai rauni a sahih Bukhari ba hadisin al-Imam Bukhari mai isnadi ne mai raunin ba hadisin da aka samu mai rauni yana zuwa ne mu'allakan biduni isnadi sannan shi ma yana tahowa da salo daban-daban idan malamai suka ce majzuman bihi to al-Imam Bukhari ko da bai kawo isnadin hadisin ba ya tabbatar hadisin ya inganta don haka wannan hadisin yasa Ibn Hajar bai ce mutafaqun alai ba sai ya ce rawahu Muslim rawahu muslim don al bukhari bai kawo shi da isnadi ba to mun samu hadisai guda biyu wanda ibnu hajar ya ciro saboda ya mana magana akan jifa guda daya wace jifa kenan jifar da ake a ranar goma ga wata an dawo daga arfa aka kwana a mustalifa ranar goma ga wata an bar mustalifa ba inda za a tsaya sai wurin jifa wannan jifan ne ibn hajar yake magana a kai sai kawo mana hadisin abdullahi bin mas'ud da kuma hadisin jabir bin abdullah ya tabbatar mana wannan jifan yana da asali yana da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya aikata saboda ga hadisin Abdullah bin Mas'ud ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan jifan ga kuma hadisin Jabir bin Abdullah saboda haka muna samun abubuwa kamar guda uku muna iya fahimtar abubuwa hudu na daya jifan nan dole ne me yasa aka ce dole ne saboda ya tabbata cewa yana daga cikin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan malaman sunna sun yarda akai eh, akasarin malaman sunna sun tabbatar da wannan saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo an yi manatikakum maza Allah ya ce ku riki yanda za ku yi aikin haji ta yanda na gabatar da nawa ku koya daga yanda na yi nawa za haka galibin malaman suna suke cewa jifa ta ranar goma ga wata wajiba ce idan aka ce wajibi ana nufi idan ba ka yi ba aikin ka ya samu da kusa ne amma aikin hajjin ya inganta saboda dan ba ka yi wajibi ba aikin ka ba zai baci ba amma dai bai cika ba me za ka yi wanda zai gyara maka to dole sai ka yanka rago wanda shi ake kira fidiya yujbaru ka yi laifi idan mutum bai yi jifa ba ta ranar goma to ya bar wajibi idan mutum ya bar wajibi a aikin haji babu abin da zai fanshe shi daga wannan laifi face ya ba da rago ko ya ba da sadakan wato kudi bi ma'ana wanda za a yi masa fidiya can mata wanda shi ne karin malaman suna suke faɗi abu na biyu wanda waɗannan hadisai suke tabbatar mana la yurma min al-jamarat yawm an-nahr illa jamratul aqaba kamar yadda jabir ya faɗa haka na abdullah bin mas'ud ya tabbatar wurin jifa ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar goma ga wata wurin jifa guda ɗaya ne wato jifa wuri ɗaya ake yi shine jamratul aqaba ko a kira ta jamratul kubra ita ce kadai ake zuwa a jifa da tsakuwa guda bakwai kuma wannan duk malaman sunna sun yi itifaki a kai babu sabani duk malaman sunna sun yadda cewa a ranar goma ga wata jifa wuri ɗaya ake shi shine jimaratul akaba idan an baro musdalifa ana zuwa wurin jifa za a wuce wurin jifa na farko a wuce na biyu sai an je na ƙarshe sai a jifa da tsakuwa guda bakwai an gama ranar goma ga wata jifa tsakuwa guda bakwai ne shiken istifakan babu wani sabani kuma in ka lura hadisan nan sun zo da bayani akan haka abu na uku shine wannan jifan da ake a ranar goma ga wata mun samu lokacin da ya kamata a yi a hadisin jabir yaushe ne ya kamata a yi wannan jifa ya kamata a yi shi da hantsi jabir ya tabbatar mana wanda baya bukatar fahimtar wani malami ko korafinsa baqiyatul ayyam yani fala turmal jimaru salat illa ba'da zawal ranar goma ga wata ana jifa da hantsi amma bayan ranar goma ga wata sai rana ta bar zawali sai rana ta bar tsakiyar sama kaga mutane suna tantuna ana mina kuna zaune ba za a fita ba sai rana ta bar tsakiyar sama sannan za a yi jifa idan dai ana so a dace da sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma wannan ya zo cikin kitabul ijma na ibn munzir yana shafi na 72 أجمعوا على أنه إن da جمرة الأكبة يوم النهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي إلا جوات وقت الاستهباب هو الضحى lokacin da aka so ka yi jifa shine da hantsi amma misali idan da a ce mutum da aka yi alfijir ya keto to rana ba fito ba sai ya yi jifa a ranar goma ga wata to rana bata fito ba sai ya yi jifa ya jifarsa malamai suka ce jifan ya inganta babu da yake jifansa ya yi amma dai bai kyauta ba saboda akwai hadisan abdullah bin abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su da kaya da za su taho eh, yake ce musu idan kun je wurin jifa kar ku sai rana ta bullo kaga manzon Allah ya tsawatar kada ai jifa kafin rana ta bullo lakin idan mutum ya jifar kafin rana ta bullo amma alfijir ya keto to alfijir ya ke na an shiga goma ga wata Malamai suna suka ce bai kyauta ba saboda ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun da ya riga ya yi jifan to jifansa ba a cewa bai inganta ba wanda ibn nuzir ya faɗa yake an samu ijma'i akai kuma al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim mujallad na shafin hudu 424 yace al-murad bi yawmin nahari jamratul aqaba da ya tabbata shine wurin jifa ɗaya ake yi a ranar goma ga wata wannan gurin shine jamratul aqaba fa innahu la yushra'u fihi ghayr gairaha bil ijma' ba a shar'anta wani jifa ba gaba ɗaya malaman suna sun yadda idan ka taho daga musdalifa za ka je wurin jifa a ranar goma ga wata za ka zo ka wuce wurin jifa na farko ka wuce na biyu in ka je ɗaya daga ciki kai bid'a manzo Allah ya zo ya wuce bai komi ba kai ya za kai ya gansu bai jifa ba sahabbai busu yi ba tabi'ai busu yi ba tabi'u tabi'in busu yi ba manzo Allah jifa ɗaya ya yi a ranar goma ga wata wurin jifa na shine jamratul aqaba la yushra'u fihi ghayruha ba daidai ba ne mutum ya yi wani jifa illa wannan jamratul aqaba wa amma ayyamut tashrik as-salasa amma kwanaki guda uku na bayan ranar sallah wanda su ake kira al'ayyamu ta fayar fayarmi kulla yawmin minha ba'da az-zawal al’imam imam an ya ce idan ka je jifa wurare guda uku din nan dole sai rana ta gusa daga tsakiyar sama هذا nahari suna جمرة يوم ma inda na yi يجوز تقديمه min nisi lailatin nahari akwai malaman da ke ganin dan mutum ya yi ma idan a daren ranar sallah kafin ma alfijir ya to idan mutum ya yi tun da dai jifan shi ne muhimmi malamai da yawa suna ganin babu laifi ma abin da ya tabbata a sunna fi ranar ta fito ka yi yadda Allah ya shar'anta shi ne mafi dacewa wa amma a ta tashrik wa mazhabuna wa mazhabu malikin wa ahmada wa jamahirin ulama'i annahu la yajuzu ar-ramyu fil ayyamin thalathati illa ba'da az-zawali malik al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu shafi'i akasar malaman sunna sun ce kwanaki ukun nan na bayan ranar sallah idan za a yi jifa to ba za a yi da hantsi ba za a yi ne a bayan ranar ta ba take sama saboda waɗannan hadisai da muka karanta wanda sun zo da bayani a fili na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد waɗannan hadisai sun zo da bayanin lokacin da aka fi so mutum ya yi jifa a ranar goma ga wata yana da kyau musan kuma yaushe ne ƙarshen lokaci shin yana da karshen lokaci ko baya da shi saboda komai aka ce akwai farkon lokacinsa ya kamata ce akwai ƙarshen lokacinsa kafin mu ci gaba da hadisi na gaba ya kamata mu yi magana a kai wanda ya zo cikin bayanin magabata kamar ibn kudama cikin al-mughni mujallal na biyar shafin gari biyu da tisin da biyar kamar ibn abdulbarri da littafin at-tamhid sun tabbatar da ijma'in malamai على أن من رماها يوم النهر قبل المجيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها wadda aka ce an fi so ka yi jifa da hanti a ranar goma ga wata wannan mustahabi ne ba dole ba ne inda mutum zai yi jifa kafin rana ta ɓuya da yamma kenan bayan la'asar rana goma ga wata da yi jifa ba sai da rana ta kusa ɓuya malaman suna gaba ɗaya sun ce jifansa ya inganta amma bai kyauta ba to akwai wani hadisin abdullahi bin abbas wanda yake da muhimmanci dangane da bayanan aikin hajji wato abdullahi bin abbas ya ba da labari a ranar goma ga wata ɗin nan mutane sun yi tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu yawman nahri bi mina ranar goma ga wata ranar sallah mutane suna ta tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam a ga amina mutane sun zo da matsaloli daban-daban kowa da irin kuskuren da ya yi a san tafiya aikin haji kuma wannan ita ce tafiya guda ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na aikin haji. saboda haka zo da za a samu kurakurai wanda mutane za su yi ta aikatawa inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin wani aikin haji a da tare da mutane to wannan aikin haji na biyu din ba za a samu kurakurai da yawa ba saboda sun riga sun karantu to amma wannan tafiyar da ake ana tafiyar ne manzo yana karantar da su kaga kuma ba dole ba ne ya zama kowa yana gurin da annabi ke karantarwa don haka za a yi ta samun kurakurai abdullahi ibn abbas ya ce ai a ranar goma ga wata ɗin da sai mutane suka dinga zuwa da tambaya damuwa daban-daban kala rasulun wani mutum ya ce ramaitu ba da ma amsaitu ya rasulallah ban yi jifa ba sai da yamma sai kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta a hadisin jabir ai da hantsi yayi nashi jifa to wani sahabi bai yi jifansa ba sai da sai da yamma faƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haraj babu babu damuwa manzo Allah ya ce ba damuwa kaga tunda adam ya ce babu damuwa ya nuna cewar wato jifansa ya inganta amma dai bai dace ba tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da safe yayi ai ya kamata kai ma kai naka da safe wannan hadisi yana sahih bukhari yana babu zafi qabla al-khalqi yana sahih muslim babu man khalaqa khalaqa qabla an-nahri aw nahara qabla ar-rami yana al-musnad imam ahmad yanda ya taho ja'a rajulun faqala wani mutum yazo ya rasulullah halaktu wa lam anhar har kasan ayyukan aikin haji a jere abinda aka fi so ka fara a ranar goma ga wata da ka baro mustalifa jifa idan ka yi jifa sai ka soke raƙumi ko ka yanka saniya ko ka yanka rago na hadaya wanda kamar yanzu da yake ana riga an riga an biya kudin an yanki kati saboda sauki kaga idan ka riga kai jifa to wannan batun hadaya kuma dama ka riga ka sauke to idan mutum ya yi jifa shine farko idan kana so ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi annabi yayi farko jifa na biyu sotara kuma na uku asti kaga ajere kai jifa sannan ka yanka hadaya na uku su shine sai kai asti to shi wannan da ya tausa ya ce halattu wa lam har ya rasulullah ni ba sani ba sai na yi aski kafin ma in yanka hadaya kafin in soke rakunin na yi aski annabi sallallahu alaihi wasallam ce la haraja babu damuwa sai ga fanhar وجاءه آخر سيقى أدمت يا بشيما يا رسول الله نهرت قبل أن أرمي أين labari kai sai da kai jifa sannan kai. kai ka soke rakumi ni kuwa da aka zo mina sai na soke rakumi sannan na je na yi jifa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace farmi wala harak je kai jifan babu damuwa hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 367 anan wannan hadisin ya samu bayanai masu yawan gaske wajen malaman fikihu wato wanda yana nuna akwai sassauci tattare da ayyuka na aikin hajji ta wajen gabatar da wani aiki a maimakon wani maimakon ka fara wannan sai ka fara wancan baya bata maka aikin hajji baya bukatar sai ka sai ka soke abin da sai ka yanka rago saboda kayi wannan kuskure la wanda shine abin da hadisi yake karantarwa ibnu hajar a cikin fathul bari a mujallal na uku shafin 569 ya ce to idan muka dubi wannan hadisi a lokacin da mutane suke ta zuwa da matsalolinsu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai wanda ke cewa ramaitu ba da ma amsaitu ya rasulullahi ni ban yi jifa ba sai da yamma ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la haraja babu ruwa. to a nan sai mu dawo mu dubi me ake nufi da yamma a larabci idan mun dubi kalmar yamma za mu iya ganewa iyakar lokacin da ake son mutum ya yi jifa wato kare wuce wannan lokaci ibnu hajar a cikin fatul bari yace wa huwa yutlaqu ala ma ba'da zawali asali da larabci idan aka ce yamma to da zaran rana ta ba tsakiyar sama an shiga yamma wato kamar misali azhar yamma ne la'asar yamma ne a larabci amma da hausa zaka ce rana idan ka hadu da mutum barka da rana sai yamma ta yi kamar bayan la'asar sai ka ce barka da yamma amma a larabci asalin kalmar larabci ana cewa yamma daga lokacin da rana ta tsakiyar sama wato a zahar ma yamma ce saboda an kasa sa'o'in yini guda kashi biyu ne in ma safiya in ma yammaci to wannan ne safiya tana karewa daga zawali yammaci ta fara daga zawali to yaushe ne ƙarshen kuma yamma ɗin ya ce falam ya ta'ayyar da kaunin ramiyar mazkur kada billaili asali idan aka ce yamma shine daga zawali ila an ya shaddar zalamu sai duhu ya yi tsanani to sannan za a bar kiran wannan lokaci da cewa yamma ne yanzu an shiga dare wato ko da lokacin magariba ya yi ba a cewa an shiga dare saboda duhu bai yi tsanani ba ko da rana ta buya sai duhu ya tsananta yadda babu haske lokacin da yamma take karewa bisa ga wannan dalili sai aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi bin umar kamar aisha kamar abdullahi bin abbas waɗanda suke ganin don mutum ya yi jifa a cikin dare bai saba ma sunnar manzon Allah ba saboda ga abin da ga amsar da manzon Allah ya ba ma wannan mutumin ramaitu ba da ma amsaitu ya rasulullahi na yi jifa a bayan yammaci ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haraja babu damuwa da larabci ko yammaci yana kaiwa duhun dare annabi balarabe ne ya riga ya san me ake nufi da yammaci amma ya ce ba damuwa kaga kenan ko da za ka yi jifar a cikin dare babu laifi wannan shi ne fahimtar waɗannan sahabai da muka kirga kuma ita ce mazhabar al-Imam Malik mazhabar ta al Malik babu laifi misali idan aka baro Muzdalifa an taho ne za a yi jifa kai sai ka wuce alinka kai ka soke dabba kai aski ka wuce kai dawafi makka kenan bayan ka yi dawafi ka dawo dare yayi sai ka tsaya wurin jifa kai jifanka ka dawo gida baka saba mu sunnar manzon Allah ba kuma haka din ne bisa la'akari da wannan hadisi Allah ya samu mun gani kuma ba al Malik kadai ba hatta al Shafi'i malamai da yawa yana daga cikin hujjojinsu wannan hadisin na Abdullah bin Abbas faqad sarraha an-nabiy bi anna marra ma ba'da ma amsa la haraja alayk manzo Allah da kansa ya tabbatar da cewa dan kai jifa da yamma babu laifi wa ismul masa'i yasduqu bi juz'in min al-layl ya kamar yadda zo cikin abuwa ulbaya na imamu shinkiti yana fassara eh, kalma ta almasa sannan akwai hadisin da ya zo a littafin muwatsa wanda yake karfafa wannan shine hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana da wata mata da ake kiranta safiya bintu abi ubaidin safiya bintu abi ubaidin nufifat bil mustalifa ta samu nakuda lokacin da aka zo mustalifa saboda haka fata kallafa hiya ba ta samu damar isowa gurin jifa ba hata aka ba da magara ba shamsu min yaumin nahar da ita da wata mace kafin su iso mina wurin jifa rana ta buya zamanin abdullahi bin umar matarsa ce to lokacin suka iso bayan rana ta riga ta buya fa amarahuma abdullah bin umar sai mijin nata shine abdullah bin umar sahabin manzon Allah ya mata umarni da ita da waccan matan da bata samu damar jifa ba an tarmiya aljamarta hina ataka lokacin da suka iso din abdullah bin umar yake kuje ku jifa walam yara alaihi ma shay'an baya ganin sun yi wani laifi gashi rana ta riga ta buya amma abdullah bin umar yake kuje ku jifin saboda kaga fahimtar wancan fatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga wancan mutumin da yake tambaya ya jifa da yamma a maimakon da safe annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu laifi saboda haka abin da ya fi karfin hujja wato shine shi jifa da ake a ranar goma ga wata babu laifi don mutum ya yi a cikin dare babu laifi matukar wato gari bai waye ba inda dare ne babu laifi kana iya jifa a cikin dare kuma hatta jifa da waɗancan kwanaki da suke zuwa a yamu tushiri kana iya yin a cikin dare wanda duk bai saba ma sunnar manzon Allah ba ka duba uh, majmu'u fatawa wa maqalati Sheikh bin Baz mujallad na 17 amma kamar jifa na waɗancan kwanaki da za a yi jifa na kwanaki da za a yi wanda ishara ta zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah jifa ranar sallah ita ce ake yi da hantsi ya ce jifa da ake a kwanaki uku na bayan ranar sallah wa amma ba da zalika fa'iza zalafi shamsu ko yadda ya taho a wata riwaya fa'iza zadafi shamsu sai rana ta bar tsakiyar sama kafin za a yi wannan ya tabbata a cikin hadisai da yawa ba wai bayanin jabir kadai ba akwai hadisin abdullahi bin abbas akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda shi ma ya tabbatar da haka abdullahi bin abbas Ya yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarmil jimara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jifa da tsakuwa yana jifan wajajen jamra guda uku dinnan idza zalat ash-shamsu qadara ma idza faraga min ramihi sallallahu dhuhra kafin ay sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya jifa a ranar sha sha ɗaya, biyu, sha 13 waɗannan kwanaki uku na bayan ranar sallah su ake kira ayyamu tashrik wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi abdullahi bin abbas ce kusa da lokacin azahar kusa da lokacin azahar ta yanda yana gamawa azhar ya shigo kaga kenan daidai zawadi sai rana ta kai tsakiyar sama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa jifa kaga an samu hadisin Jabir ga hadisin Abdullahi bin Abbas kuma akwai hadisin Aisha afada rasulullahi min akhir yawmihi hina salla adh-dhuhra thumma raja'a ila mina Aisha tana ba da labarin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ya taho daga musulifa aka zo ranar goma ga wata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi makka ya yi tsawafin ifaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo bi ma'ana ya dawo mina raja'a ila mina ranar goma ga wata bayan annabi ya isa makka ya yi tsawafin ifaba ya dawo mina aisha ta ce fama kasa biha layaliya ayyami tashrik manzo Allah ya zauna a Mina daruruka guda uku dinnan na kwanakin kwanaki uku da ake kira ayyamu tashrik yarmil jamrata yana tafiya yayin jifa idza zalati shamsu idza rana ta ba tsakiyar ta ba kaga ita ma ta faɗi irin abinda Abdullah bin Abbas ya faɗa irin abinda Jabir bin Abdullah shi ma ya faɗa kamar yadda muka karanta a wannan hadisi hadisin Aisha yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1973 to kuma akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya tabbatar da haka an wabarata bin abdurrahman al-musalli wani tabi'i da ake kiransa wabara bin abdurrahman al-musalli wabaratu bin abdurrahman al-musalli sa'altu ibn umar radiyallahu anhuma mata arlil jimara na tambayi abdullahi bin umar ce masa yaushe ya kamata in je in yi jifa a kwanaki uku na bayan ranar sallah sai abdullahi bin umar ya ce idara ma imamu ka farmihi idan limaminka ya tafi jifa idan jagoranku ya je jifa ka je a jifa da kai sai na sake tambaya adin matsala na sake tambaya game da wannan matsala din sai ya sake bani amsa da na sake tambaya sai abdullahi bin umar ya ce mana kunna na tahayyan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu sahabbai mun kasance muna kimantawa muna kirdado muna la'akari da rana muna lura da rana idan zalatin shamsu sai ranar ta bar tsakiyar sama ramai na sannan mu je mai jifa kaga abdullahi bin umar shi ya tabbatar da yadda ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa jifa a ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ba da zawal ya zo a hadisin jabir hadisin abdullahi bin abbas hadisin aisha hadisin abdullahi bin umar babu wani sahabi da ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sahabi a zamaninsa ya tafi jifa kafin zawali babu sai ba da zawal wanda shine abin da sahabbai suka ba da labari hadisin aisha yana sahih bukhari kitabul hajj babu rami jima'a saboda haka yasa ibnu hajar yake cewa idan aka samu mai tambaya mata arnil jimar yaushe zan je in yi jifa ni fi gairi yawmil Ban banda ranar sallah ranar sallah mun riga mun ji da hanti ake yi da safe amma ranar biyu sha uku idan kana so ka san lokaci to ga amsa a hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر abin da yasa Abdullahi bin Umar ya bashi amsa da farko inji Ibn Hajar wanda ya zo cikin Fathul Bari mujallal 3 shafi 580 in ka lura shi wannan tabi'i wa Barat bin Abdurrahman ya tambayi Abdullahi bin Umar yaushe ya kamata in je in yi jifa a kwanaki uku na bayan ranar sallah amsar farko da Abdullahi Umar ya bashi abdullahi bin umar ya ce idan jagoran ku idan shugabanka zai yi jifa ka je ka yi sai ya sake tambaya sai abdullahi bin umar ya ce to a zamanin manzon allah ba ma tafiya jifa muna kimanta lokacin rana muna lura da rana sai ta bar tsakiyar sama kafin mu je mu ji ba saboda Abdullahi bin Umar baya son ya bashi fatawar da za ta sa shi a cikin fitina tana yi wa shugaban yana da ra'ayin aje a yi jifa da safe shi sa abdullahi bin umar yake idan shugaban ka zai je jifa ka je saboda ai laifin yana kan shugaban ko da ka saba mu sunnar manzon Allah kamar larura kenan tunda za a cutar da shi akai amma da ya saki tambaya sai abdullahi bin umar ya gane yana so ya san bayani ne yadda ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam يعني فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka ibn hajar yace kaga an samu dalili an samu hujja mai karfi anna sunna an yarmiya al-jimara fi ghairi yawm al-adha ba'da az-zawal sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a yi jifa a ranaku uku kwanaki uku na bayan ranar sallah to ana wannan jifan ne bayan zawali wa biki kala jumhur wannan shine abin da aka karin malamai suka faɗa wannan shine abin da aka karin malamai sunna suka tabbatar babu wanda ya kawo fatawar da ta saba wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine abin da yake dacewa saboda haka in ka tafi aikin haji sai aka ce aje ayi jifa da safe wa an yi time table to akwai wanda zai tsara time table banda manzon Allah annabi tuntuni ya tsara yaushe za a yi jifa ba da zawali cike nan idan ka karanta addini sai ka kyale je su yi ta yi da safe ba da zawali ka je ka yi saboda ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ce ma wani ai an yi ta table saboda haka mu Najeriya za mu je jifa ne da karfe goma na safe yana tambayar ka sai ka ce je ka yi biyayya ga shugaba ne abin da Abdullahi bin Umar ya faɗa kaga nan ma kana da malami Abdullahi bin Umar ya taɓa bada irin wannan fatawa saboda tsoron kar wani ya cutar da wani ce idan shugabanka zai je jifa ka je tabbai tare yana zama lahura Makaranta hadisi na gaba wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa Umar bin Al-Khattab annahu كان يرمي الجمرة duniya abdullahi bin umar ya kasance yana jifar jamra ta kusa a duniya na kusa kisa ake cewa alhayatun duniya rayuwa ta kusa ita ce rayuwar duniya jamra guda uku ne kamar yadda muka ce akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe to na farkon shi ake kira aljamratu duniya wurin jifa na kusa me yasa ake kiransa na kusa wato saboda yana kusa da masallacin alkhaif masjidul khaif kamar yadda zo cikin fatul bari mujalla na shafin 583 me yasa aka ce jamra ta kusa saboda tana kusa da wannan masallacin wato muhimmin abu shine a wajen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani a nan ne mahallin iyalansa suke shi yasa ake kiran gurin jamra na kusa wa hiya awwal jamrat allati turma wanda ita ce jamra ta farko wanda ake jifa sani yaumin nahari washe garin ranar sallah a ranar sallah mun riga mun faɗa cewa jifa ana yin sa guda ɗaya ne wuri ɗaya ne ake cifa shi ne jamratul aqaba na ƙarshen amma washe gari fa ranar 11 ga wata ranar 11 ga wata ka je kai jifa uku ne da na farkon shi ne duniya na biyu ne al-wusqa sannan na ƙarshe al-kubra ko al-aqaba kaga ka yi jifa guda uku akuwa bakwai sau uku za ka nemi tsakuwa bakwai sau uku kaga 21 kenan ko za ka nemi tsakuwa 21 wannan kai jifa bakwai na tsakiyan kai jifa bakwai na ƙarshen kai jifa bakwai saboda aka yi ta wannan hadisin yana karantar da mushima saboda musulunci addini ne wanda aka gina shi akan hujja wal hadhihi a ad'u ila Allah ala basira shi musulunci gaba daya akan hujja yake wannan dalilin sa. ba a cewa a yi kaza sai an samar masa hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yana zuwa ya jifa a jamra ta kusa bi sab'i hafayatin tsakuwa guda bakwai yukabbiru ala asari kulli hafatin yana kabbara a ƙarshen kowane dutse wato dutsen da zai jefa sai ya kabbara su mai takaddam su sa'anan sai ya ci gaba sai ya matsa shi ne ya ya gama jifa a jamra ta farko ya jefa tsakowa guda bakwai su mai takaddam sai ya ci gaba su mai hil sannan ya sauka a fari shi ne hil ya sauka a fari saboda wurin akwai fari kamar yadda ibn hajar ya faɗa ya ce yaksidu sahla min al arbi. ya nemi wuri wanda ke kasa ne yana wato wanda ya fada ba wurin tudu ba wa huwa al-makanul mutahhib alladhi la irtifa'a fi ya samu wuri da badde idan ya samu wuri da badde wuri gefe kenan ba wurin jifin ba fa yaquma fa yaqum sai abdullahi bin umar ya tsaya fa yastaqbilu al-qibla ya fuskanci al-qibla wato yana cewa idan abdullahi bin umar ya yi jifa a jamra ta farko yana matsawa gaba bai kai wurin jamra na biyu ba amma zai nemi guri haka fili shi ne ake nufi da astahalu min wuri wanda yake fili ne ya samu gurin inda ya nisanci mutane sai ya tsaya sai ya fuskanci alƙibla tunda za ka gane alƙibla a guri fa ya kuma tsawilan zai tsaya ya daɗe abdullahi bin umar wa ya duku ya ta addu'a wa ya rufa ya ya daga hannuwansa kaga ya nuna cewar ana addu'a tsakanin jamra ta farko da jamra ta biyu ana addu'a kuma ana dadewa akwai malaman da suke cewa ya kamata dadewar ma ta kai yadda za ka sauke suratul bakara to ina ga ranar za ta faɗi baka gama wato ana son ka dade ka yi addu'a a gurin domin yana daga cikin wuraren da ake fatan a samu ijaba la shakka saboda haka sa dadewar yana da muhimmanci amma ga yanzu dadewar bai da amfani saboda yawan mutane da yawan mace-mace da ake samu a wurin jifa amma dai akwai bukatar kai addu'a ko da baka dade ba bayan ka gama jifa a jamara ta farko ka matsa idan ka matsa ta dama ka daga hannuwanka ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a ثم يرمي الوسطى فأنا عبد الله بن عمر يجيفا أجمرا تتكيا إذا يجيفا أجمرا تتكيا ثم يأخذ ذات الشمال سنة يتوكي هيا تحبو فيسهل نما يتامو وريمي واند يفادا بمعنى وري فرفاجيا ويقوم يتايا مستقبل القبلة هنا فكنتر القبلة ثم يدعو سأنني الدعاء fa yarfa'u yadayhi ya daga hannuwansa wa ya yaqumu tawilan ya tsaya ya daɗe a gurin kuma yarmi jamratul aqaba sannan sai ya wuce jamra ta min batnil wadi wanda ke tsakiyan kwari yana cikin kwari shine batnil wadi shi jamra ta karshe yana cikin kwari idan ya tafi gurin ya yi jifa wala ya kifo inda ha ba zai tsaya ba zai tsaya a wajen ba sun mayan sarifu sai ya juya Jani wala inda ha Abdullahi bin Umar yana yin haka fa yaqulu idan ya gama sai ya ce hakaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kamar haka na ga manzon Allah yana aikata rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana babu idza ramal jamrataini yaqumu wa yuthil mustaqbil al-qibla hadisin 1751 saboda haka wannan ya siffanta mana yadda ake jifa a ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ga wata ranar sha uku ga wata da wanda ya jira har zuwa sha uku ga wata ɗin wato idan ka yi jifan jamra ta farko ka matsa kafin ka kai jamra ta biyu ka samu wuri ka tsaya ka fuskanci alƙibla ka daga hannuwa ka yi addu'a ka isa jamra ta biyu idan ka yi jifa ta tsakuwa bakwai sai ka yi ta hagu idan ka yi jamra ta farko dama ne idan ka yi jifa a jamra ta biyu sai ka yi ta hagu ka kana sassaɓawa saboda kar a samu turmutsi wanda haka abdullahi bin umar ya yi kuma bayan ya gama abdullahi bin umar ya ce haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka idan ka yi addu'a bayan jamra ta farko ka isa jamra ta biyu ka yi jifa da tsakowa bakwai sannan ka matsa gaba kafin ka isa jamra ta uku ka samu wuri ka yi addu'a ka fuskanci alƙibla ka ɗaga hannuwanka amma idan ka yi jifa a jamura ta ƙarshe fa babu tsayawa saboda ka yi sa ce wala ya ƙifo inda ha su mai yansari ba zai tsaya ba bayan ya gama jifa ta ƙarshe ɗin sai dai ya wuce kawai wannan hadisin shi ma yana daga cikin hujjojin da yasa ake cewa jifa ta ranar sha ɗaya wajiba ce jifa ta ranar sha biyu wajiba ce jifa ta ranar sha uku ma wajiba ce ga wanda bai bar mina a ranar sha biyu ba kowace rana jifan ta wajibi kowace rana jifan ta wajibi ne malaman suna akasari abin da suka faɗa kenan bai bainahu fi ta'addudi fi ta'addudi jima'i fi kamar yadda yazo cikin abwaul bayan wato jifar ranar goma ga wata wajiba ce wanda guri ɗaya ne ake shine jamratul akaba ranar sha ɗaya ga wata wuri uku ne ranar sha biyu wuri uku ranar sha uku wuri uku to kowace jamra jifanta wajibi ne to amma inda malamai suka samu sabani shine idan mutum bai yi jifar jamra guda ɗaya ba ne hukuncinsa ta abin da ya fi inganta wanda shine yake mazhabar malikiya kowace jamra ka bari sai kayan ka rago in baka yi jifar jamra guda ba rago guda jamra ta biyu rago guda jamra ta uku rago guda kowace jamra jifa da kai kowace jifa dole ne sai mutum ya yanka a kanta idan bai yi shi ba dogara da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li ta'khudhu anni kun lallai ne ku ɗauki yanda ake aikin hajji daga yanda yi na haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi nashi ba daidai ba ne ya zama to mu dalilin da yasa ake jifa din nan babu shakka akwai hadisin da aka samu daga Abdullah bin Abbas wannan hadisin malamai da yawa sun inganta shi kamar al-Imam Ibn Khuzaimah hadisin yana sahihu Ibn Khuzaimah hadisin 2967 kamar al-Imam al-Hakim yana sahihu Targhib hadisi na 1156 da silsilatu ba'ifa hadisin 337 hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake bayanin asalin dalilin da yasa ake jifa Abdullah ibn Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik ka san cewa Annabi Ibrahim shine farkon wanda Allah ya masa umarni ya karantar da yadda ake aikin haji Annabi Ibrahim alaihi salam Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi ya karantar da aikin haji waye farkon wanda ya karantar da aikin haji shine Annabi Ibrahim alaihi salam to lokacin da annabi ibrahim ya gina ka'aba da shi da ɗansa annabi isma'il allah ta wa ta'ala ya nuna masa wuraren ibada kamar mina kamar arfa mustalifa lokacin da aka zo mina raba lafu shekwanu inda jamratil ba. manzo allah ya ce shaitan ya fito ma annabi ibrahim alaihi salam faramahu bi sab'i hafayatin annabi ibrahim ya jefi shaitan da tsakuwa guda bakwai har ta saka fil ardi har sai da shaitan ya nutse a ƙasa ثم عرف له عند الجمرة الثانية شيطان يساك بجروة يساك بينا قال النبي إبراهيم عليه السلام أدي دي جمرة الوسطى جمرة تتكية فرماه بسبع حصيات حتى صاخ في الأرض نما النبي إبراهيم يجي بيش لتقوى سيد الشيطان ينزي شيطان دي تدربة ثم عرف له عند الجمرة الثالثة ya sake bayyana ga annabi ibrahim a wajen jamra annabi ibrahim alaihi salam ya jefi shaidan bisaki hasayatin hatta saka fil ard ya jefi shaidan da tsakuwa guda bakwai sai da ya nufi nan abdullahi bin abbas yake cewa a shaytana tarjumuni wal millata abikum ibrahim Tattaba'u wato don haka idan kun yi jifa asalin jifan nan shaidan ne sannan kuma kuna koyi ne da tafarkin babanku annabi ibrahim alaihi salam wannan la shakka haka Abin da malamai suke cewa farkonsa jifa ne da annabi ibrahim ya yi ga shaidan amma ya tabbata ibada gare mu ya tabbata ibada gare mu idan ka tafi kai jifa kai tsaye ba shaidan kake jifa ba lakin nahu kamar da abdullahi bin abbas ya faɗa an bi abina ibrahim al-khalil kana kwaikwayon annabi ibrahim alaihi salam kana kwaikwayon manzon allah saboda annabi muhammad shi ma ya yi koyi da annabi ibrahim alaihi salam tunda allah ya masa wahayi a tabi millata ibrahim hanifa allah ya yi umarni ga annabi muhammad ya bi ta farkin annabi ibrahim saboda haka annabi muhammad ya yi koyi da annabi ibrahim alaihi salam kai kuma allah ya ce ka yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan idan ka je kai jifa wanda shine bayanin bin ba yana cikin majmu'u fatawa wa maqalat mujallal 17 shafin 310 yace idan kai jifa kai koyi da annabi Ibrahim alaihi salam wa bi nabiyyina Muhammadin hina shar'a zalika li ummatihi fi hajjatil wada' kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya shar'anta wannan a lokacin da ya hajjinsa sannan kuma idan kai jifan nan iqamatun li zikrillahi ta'ala ka tsayar da zikirin Allah saboda duk jifa da za ka yi sai ka hada da kabbara Allahu akbar Allahu akbar ka kirga mutum nawa ya tafi aikin haji idan aka ce miliyan biyu sun tafi aikin haji kowane mutum a tafiya aikin hajjin nan ya yi kabbara lokacin da zai jefa tsakuwa idan aka ce ka yi lissafin kabbaran da alhazai suka yi a wannan tafiya aikin hajji kaga zikirin Allah aka yi mai yawan gaske to saboda haka Allah ya shar'anta shi ne saboda tsaye da zikirin Allah kamar yadda ya zo cikin wani hadisi na Aisha inna ma ju'ila tawafu bil baiti wa bayna safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati zikrillah hadisi al-imam Ahmad wato tawafi fa'ayi da kaga ana yi jifa da kaga ana yi saboda zikirin Allah ne saboda idan kana dawafi kana zikirin Allah idan kana fa'ayi kana zikirin Allah idan kana jifa kana zikirin Allah wannan hadisin malamai akwai waɗanda ke ganin bai inganta ba yana ba'ifu sunan tirmidhi hadisin 900 kuma yana karantar da mu akwai akwai ilimi dangane da wannan kamar yadda bin baz yake magana yana cewa in ka dubi tsarin jifa da ake a lokacin aikin hajji zaka gane cewar da farko yani at-taqayyud bil adad lahu hikma azima wa huwa tadhakkur bima shar'a Allah ta'ala min haza al'adar. Ka yi tunani me yasa aka ce ka yi jifa da tsakuwa guda bakwai sai ka dubi aikin hajjin gaba ɗayansa za ka ga abubuwa bakwai bakwai suna da yawa tawafi nawa ne bakwai sa'ayi nawa ne bakwai jifa nawa ne bakwai kaga wannan yana nuna maka addinin musulunci yana tafiya da tsari kuma yana fada cewar addinin musulunci an dora shi ne akan bin umarni kadai ba ra'ayi ba saboda haka baka da ra'ayi illa kawai abinda Allah tabaraka wata'ala ya ce ayi kai kama annahu yu'awwidu muslim 'ala an-nizam wa tartib fil mawa'id kuma musulunci yana karantar da mu mu zama masu bin tsari mu dinga bin abubuwa daki daki misali ranar goma ga wata ai jifa da tsakuwa bakwai kadai shiken ranar sha daya jifa tsakuwa ishirin da daya ranar sha biyu jifa tsakuwa ishirin da daya ranar sha uku jifa tsakuwa ishirin da daya in ka haɗa tsakuwan gaba daya tsakuwa nawa ne yayin eh? ishirin da daya sau uku ga bakwai kaga an samu tsakuwa guda saba'in amma Allah bai ce ka watsa su ko ka yi su a ranar goma ba la ka bi umarnin Allah ka biyan da sunan manzon Allah ta karantar rana goma tsakuwa bakwai wato kai biyayya ce kawai ka yi <clears throat> baka da ra'ayinka baka da ra'ayi in ka lura da tsarin addinin musulunci zaka ga musulmi ba shi da ra'ayin kansa illa ya bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mishi Allah ka samu iya to a ƙarshe abin da ya kamata mu lura da shi wato shi ne jifa ana wakilta ana wakilta mutum wajen jifa saboda akwai hadisin jabir wanda jabir ya yi bayani yana cewa hajjajina ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muka tafi aikin hajji tare da manzon Allah wa ma'anan nisa'u wa tsibiyan a tare da mu akwai mata akwai yara falabbaina an istibyan wa ramaina anhu mun kulla niyyar aikin hajji ga yara muka muka muka yi musu talbiya haka nan muka yi musu jifa mun yi jifa a madadinsu wato yana nuna cewar yara da mata da marasa lafiya da tsofi ba lalle ba da sai sun je jifa ta bayanin jabir bin abdullahi allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa ah, ana iya wakiltar su ana iya wakiltar su idan mutum ba shi da lafiya wani yana iya zuwa ya maka jifa din amma yadda ibn ya yake bayani cikin majimu fatawa a mujallar na 26 shafin 245 yace abu na farko shi ne wanda zai maka jifa din nan ya tabbata shi ma alhaji misali ai akwai waɗanda suke aiki leburori a mina da ka samu tukari ma'aikata ne wanda ba aikin hajji suke yi ba to ka'ida ne wanda zai maka jifa wanda zai wakilce ka ya zama shi ma yana cikin tafiyar aikin hajji yana cikin harami na wannan shekara na biyu ya kasance kai da za a wakilta din lallai ba za ka iya ba ne amma idan za ka iya ta ko an yi ba a wakiltanka saboda ka wakilcin bai inganta ba domin da yawa za ka samu wani ɗan ciwon kai yake damun sai cewa na in ka je ka min to ko an yi bai ba dole sai kayi da kanka matukar za ka iya amma idan ba za ka iya ba saboda rashin lafiya to wani zai iya wakiltar kamar misali makaho kamar tsofi kamar mata wannan duk ana iya musu amma sharaɗi ne in ba su iya ba sannan wanda zai yi maka jifa ɗin sai ya fara yi kansa kafin nan zai maka sai ya fara jifa wato zai ɗauki sakuwa 42 kenan saboda zai tafi da tsakuwa 21 wurin jifa guda uku to sai ya ɗebi naka ma 21 in ya je wurin jifa na farko ya yi manasa bakwai sai ya manaka bakwai ya tafi wuri na biyu ya fara yi makansa bakwai sannan ya maka ya jifa da tsakuwa guda bakwai kana ya je na uku hakanan zai to wannan tsarin dole ne sai mutum ya bi shi banda jifa da hadaya babu abin da ake iya wakiltan alhaji a masa da yawa mutane suna tunanin ko ana iya maka dawafi wani baya yi ma wani dawafi yanda ka san wani baya iya ma wani sallah dole sai ka yi dawafi da kanka sai dai ana iya taimaka maka shine kamar ka hau keken guragu a tura ka idan an tura ka kaga an taimaka maka amma ka yi dawafin ai to ka'ida ne kowa sai ya yi dawafi kowa sai ya yi sa'ayi kowa sai ya tafi arfa baka ganin ambulan suna ɗaukar marasa lafiya ana tafiya arfa idan alhaji ya samu matsala na rashin lafiya idan za a je arfa hukuma ta saudiya akwai ambulance da suke da shi su ma wato kamar abin nan jihohi an ce suna da ambulance wanda idan mutum rashin lafiya ya same shi za a sa shi ambulance a je da shi arfa amma in ba a kai shi arfa ba aikin hajjin bai samu ba saboda haka dole ne mutum ya yi aikin hajji da kansa ba kowane abu ne ake wakiltansa ba amma kamar wajen yanka ana wakilta tun da sayyidina ali eh, ya wakilci annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya soke taguwa ya ba mu sayyidina ali dama ya soke taura kaga ya nuna cewa wani yana iya yin hadaya ma wani shi yasa kaga ake cewa kana iya wakilta hukuma ka ba ta kuɗi tun kafin lokacin aikin haji su baka kati saboda sun wakilce ka wajen yin hadaya kaga ana wakilta ta wajen hadaya ana wakilta ta wajen jifa amma tawafi sa'ayi babu wakilci yana da kyau musan da wannan Allah ya ba da lada cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya mana gafaran kuskure mu wannan shine karatu da za mu yi na ƙarshe insha Allah sai bayan watan azumi idan muna cikin masu rai abin da za mu ci gaba da darussa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك